الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انا يصرفون ya wannan manzo shin baka lura da waɗanda suke yin jayayya da ayoyin Allah ba suke karyata su duk da fitowarsu a fili don ka yi mamakin yadda suke bijirewa gaskiya duk da fitowar ta ƙarara